أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 yau muna ɗaya ga watan ramadan hijira shekara ta 1442 muna farawa da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan tu abuja don ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma na wannan shekara da muna masu ƙara wa Allah subhanahu ta'ala da ya rayar da mu ya ba mu ikon shaida wannan wata mai albarka ba don wayonmu ko iyawanmu ba da yawa mun yi ramadan da su shekara da ta gabata amma bana Allah ta'ala ya kaddara za a yi babu su idan zan tuna bana shine tafsirin mu na shekara na shida a wannan masallacin mun yi a shekara ta dubu da da da arba'in 1441 mun yi da arba'in mun yi da talatin da tara mun yi da talatin da takwas mun yi da talatin da bakwai wannan kuma ya zama da arba'in da biyu wannan kusan shi ne haduwanmu shekara na shida ramadan na shida a wannan matsalashi don yin tafsiri muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya samu a cikin bayin da ƙur'ani zai cece su gobe kiyama a shekara da ta gabata an yi tafsiri ne babu masu sauraron karatu a zahiri gaba da gaba sai dai ga waɗanda suke bibiyan mu ta kafofin sadarwa daban-daban saboda annoba da aka samu kai na covid-19 bana an samu saukin al'amari duk da dai cutar na nan amma wannan bai hana mu taru don mu yi karatu ido na ganin ido ba wannan bi hakika ni'ima ce mai girman gaske mun gode wa Allah ta'ala da ya ba mu amincin da muke iya haduwa mu yi karatu ido na ganin ido a karatun da muka yi bara Allah ya sani ba fana daga ni sai a ramma muke karatun sai mutum ɗaya ko biyu da ke na ɗan karatun don su watsa al'umma ni dai kan karatun bai mun yadda na saba ba saboda mai saboda a ka'ida wanda suke gaban kasu ne aulawiyya to amma sai mu zo mu zauna haka kawai abin kaban wani abin nan to amma kuma idan ka duba adadin masu bibiya ta wasu kafofi sai ka ga adadin su ninkin ba ninkin ya fi ma wanda suke zuwa gaba da gaba su je karatu. to wannan kuma shine wani bangare da zai kuma dan sauya ya raidar so mun yi ta addu'a bare da cewa Allah ta'ala ya bamu lokacin da zamu iya haduwa mu yi karatu a cikin jama'a to Allah ya amsa addu'ar mu ta bara ga bana mun hadu wannan cuta annoba Allah ya nuna mana karshen ta. waɗanda suka rasu a ciki da imani Allah ya karɓe su a matsayin bayin da suka yi shahada muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kuma kare mu daga dukkan wata annoba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare gaba kamar yadda aka saba gabanin fara karatu wani lokacin akwai list na kafofin sadarwa akwai listin hannunka akan fara da shi to ai da shi ya dace a fara ina yake kawo soft don da kunga tana da shi saboda farawa da shirin yana da muhimmanci ga waɗanda suke bibiya daga nesa su sani zai budu wannan wayar kore ta injiniyoyi ne haka <laughs> Eh, na ga wani buduwan nata wani aiki ne na daban a bisa ga list da ya bada a yanzu an samu kafofin sadarwa rediyo da talabijin banda na social media da za su isar da karatun al'umma guda 44 guda guda 44 aka samu o 50 da ne ma? so dai babbar magana to guda 50 ne ma a cikin to saboda kada ya lokaci zan bi su a gaggauce kuma in an faɗa akan faɗi wanda suka ɗauki nauyi ɗin duk da da yawa ba sa so a bayyana sunansu to ba su muna bayyana don su roki a bayyana ba ne muna bayyanawa ne don mu faɗaitar da wasu su yi kuma na biyu don a toshe kofar barna in ba haka ban lokaci karatun guda ɗaya ne sai wasu mutane uku su su biya shi a kafa guda ɗaya amma idan mutum ya ji wani ya riga ya biya to ko da an samu gura gurbin mutane ba su iya cutarsa ta bangaren karban kudin sau biyu ko sau uku ba wannan kan toshe kofa ta barna kuma wannan ya faru experience da ta na fahimci haka A na farko wanda ya dauki nauyin kafofi guda bakwai akwai alhaji ibrahim bagudu allah ya saka masa da alheri akwai nta bauchi channel 9 tv daga goma zuwa sha na dare akwai nta birnin kebbi wannan garinsa kenan channel 39 tv daga takwas zuwa tara na dare akwai frcn radio nigeria kaduna am daga shida zuwa bakwai na dare akwai vision fm abuja daga goma zuwa sha ɗaya na safe akwai farin wata tv abuja daga goma zuwa sha ɗaya na dare akwai equity fm 103.5 birnin kebbi daga uku zuwa hudu na yamma akwai vision fm 92.9 birnin kebbi daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare Allah ya tsunduma shi a gidan aljanna sai kuma kafofin sadarwa na watsa labarai daga na takwas zuwa na goma sha biyar malam kashi su gino abdullahi ya ɗauki nauyi Allah ya biya shi da gidan aljanna shi ma akwai na takwas ke da rediyo fm 95.5 da bakwai zuwa takwas na dare akwai sawaba fm radio hadeja daga tara zuwa goma na safe akwai freedom radio fm dutse daga uku zuwa hudu na yamma akwai rahama tv satellite station daga tara zuwa goma na dare akwai radio gigawa dutse daga takwas zuwa tara na dare akwai community fm hadeja daga sha zuwa sha biyu na hantsi akwai jigawa tv jtv dutse daga bakwai zuwa takwas na dare akwai abinci rediyo kano daga tara zuwa goma na dare allah ya biya da gidan aljanna sai kafa na sha shida sha bakwai sha takwas wanda ya dauki nauyi akwai alhaji shehu abubakar allah ya tsundu mata aljanna na sha shida kenan akwai nta gombe daga goma zuwa sha ɗaya na dare gmc radio fm daga 91.9 gombe daga bakwai zuwa takwas na safe akwai mta kaduna daga biyu zuwa uku na rana allah ya biya da gidan aljanna akwai allaji muhammad dalladi shi ma allah ya biya da gidan aljanna ya ɗauki nauyin na sha tara da na ashirin na sha tara shi ne sunna tv daga sha ɗaya zuwa sha biyu na dare akwai unity fm jos daga karfe tara da rabi zuwa goma da rabi na dare sai wani bawan allah da na ya ɓoye sunansa kuma kai baka nemo mun ba a to ne sai ka gaya mini ya dauki Africa TV 3 daga 8 zuwa 9 na dare ya dauki Virgin FM Gombe daga 4 zuwa 5 na yamma shine na 21 da 22 sai Alhaji Habu Mu'azu Allah ya biya shi shi ma da gidan aljanna dukkan wannan dan ambata a baya Allah ya sundu masu aljanna shi kuma ya ɗauki progress radio na gombe fm 97.3 daga tara zuwa goma na dare sai alhaji muhammad ahmad wali baradin ne shi ma allah ya biya shi da gidan aljanna ya ɗauki nauyin na 24 brc community fm 89.5 ne bauchi daga bakwai zuwa takwas na dare sai alhaji abdul dola Allah ya biya shi da gidan aljanna ya dauki kombina SM Yola SM daga karfe 10 zuwa 11 na na hanzi sai na 26 da 27 wanda ya dauki nauyin Alhaji Lawal Shehu Talha duka Allah ya biya su da gidan aljanna ya dauki Queen SM Zaria daga 5 zuwa 6 na yamma ya dauki NTA Zaria Kaduna daga 3 zuwa 4 na yamma sai wani bawan Allah shi ma ya ɗauki na 28 da 29 shi ne brtv mai duguri tv station daga tara zuwa goma na dare da brtv radio fm mai duguri daga tara zuwa goma na dare sai kuma hukumar gudanarwa na gaskiya tv a ghana kenan shi ne na 30 sun ɗauki nauyi a gaskiya tv satellite station ghana daga takwas zuwa tara na dare sai alhaji dr ahmad tijjani ramalan ya ɗauki nauyin na 31 liberty radio fm 103.3 abuja daga goma zuwa 11 na dare sai hukumar gudanarwa na wisal hausa tv sun ɗauki nauyin na 32 shine a wisal hausa tv daga shida zuwa bakwai na yamma sai shek ridwan old tapo kuma sigana ya ɗauki nauyin na 33 da 4 33 alhaji a shi ne alfari biyo kuma su gana wanda za a yi layi da kuma wanda za a rikasawa 11 zuwa 12 na halittu Allah ya biya su duka da gidan aljanna sai na talatin da biyar zuwa na arba'in da biyar guda goma wanda ya ɗauki nauyi kamar yadda aka saba shi ne Allah ibrahim gerawa gerawa oil mill ya ɗauki nauyin guda goma daga radio kano am 729 daga sha biyu zuwa karfe ɗaya na dare sai radio kano fm 89.3 daga sha biyu zuwa ɗaya na dare sai freedom radio kano daga sha ɗaya zuwa sha biyu na rana sai jalla radio fm 98.1 daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai rahama radio kano daga tara zuwa goma na dare sai arewa radio fm 93.1 daga takwas zuwa tara na dare sai pyramid radio fm daga bakwai zuwa takwas na dare sai da la rediyo kano fm 88.5 daga biyar zuwa shida na yamma sai express radio kano fm 90.3 daga goma zuwa sha ɗaya na hantsi sai artv kano daga hudu zuwa biyar na yamma sai artv radio kano fm daga hudu zuwa biyar wannan shine na arba'in da biyar allah ya biya su duka da gidan aljanna sai injiniya ibrahim ya unguru ya ɗauki nauyin na 46 da 47 46 shine tozali tv station abuja star time daga goma zuwa 11 akwai maimaiti biyu zuwa uku akwai ybc radio fm 89.5 da maturu daga takwas da minti goma zuwa tara da minti goma na dare allah ya biya shi da gidan aljanna akwai dr musa Babu kalbar katagun ya ɗauki nauyin na 48 shine batv channel 66 bauchi daga goma zuwa sha ɗaya na dare sai wata baiwar allah daga jalungwa ta ɗauki nauyin na 49 rediyo am Botel yola adamawa state daga sha zuwa sha biyu na dare sai na hamsin wanda ya ɗauki nauyi alhaji garba umar dutsen mari ya ɗauki nauyin kebbi state radio am 945 daga bakwai da minti goma na safe zuwa bakwai da minti a ah, arba'in na safi minti talatin kenan wannan ah, waɗanda suka ɗauki nauyi duka Allah ya mana tarayya da su a gidan aljanna Allah kuma ya sa karantarwar ya zama mai amfani gaba daya kuma abin sha'awa da nake fahimta ga waɗanda na san su a cikin listin na abuwan da ban san su ba waɗanda na sani na fara waɗanda hidimar da suke a wannan na kafofin sadarwa abin da suke wajen ciyarwa ya ninka wannan sau goma ko ashirin a cikin su akwai wanda ba zai so na faɗa ba na san a kowace rana sunansa yana cikin wani ɗauki nauyi a nan hidima a kowace rana na san yakan yi providing abinci na mabukata mutum dubu hudu zuwa dubu biyar a duwayewan gari a duwayewan gari waɗanda ni na sani ban da abubuwan da ni ban sani ba waɗanda ban sani ba lokaci sai na gamu da wasu ce da Allah a mana godiya zuwa wajen wani to irin wannan suna nan da yawa wannan ɗin ma ba shi ya gaya min ba dole na sani ta hanyoyin waɗanda suke raba taimakon da wanda suke haɗa list tukunna wani amma ba haka ba a ma sani da so wannan shine abin sha'awa Shi ne in za mu yi aikin alheri kar mu ta a wuri daya ran ba zai zo ya ja baki idan yana da hali zai sai dibino kwado ɗaya ba wa mabukata su yi buɗe baki idan ya samu buhun shiga guda ɗaya zai auna kwano goma ya ba da sadaka to haka ake aikin alheri kar mutum ya takaita ga guda ɗaya don ba mu san me za mu yi Allah ta'ala ya mana rahama ba dole mu yi ta a cikin mai a cikin haske har wata ran mu dambi abin da za mu dace da dalilin wannan sai Allah ta'ala ya mana rahama ko shi sa ba a sakewa akan aiki na alheri in ba haka ba ai muna da hidima da da za ta hana mu zo nan mu zauna mu ce qala Allahu qala rasulullah amma ba mu taba dainawa ba a kowane hali sai mun takura lokacin cikin sabon Allah mun zo mun zauna mun karanta don ba mu san a cikin dukkan ayyukan da muke yi wanne ne Allah zai kalle mu da idon rahama ya gafarta mana dalilinsa ba kuma daga cikin muhimman ayyuka a wurin Allah shi ne akwai karantar da addini a zauna a karantar da mutane a ce Allah ya ce annabi ya ce a cikin mafi darajar ayyuka a duk duniya wannan iya cikin ko nan awwaluna shi yasa priority da aulawiyya namu da muhimmancin sai su a kowane hali mukan daure sai an zo an karantar da ikon Allah kuma muna addu'a Allah ta'ala ya sa karantarwa din ya zama karɓaɓɓe ne a wurinsa Allah ta'ala ya sa mu wanye lafiya muna cikin watan ramadana yau darasi na farko a ina muka tsaya a ramma waye ne gabanin a wani ya tuna mana da ka tafi gwanar a ramma ko a ɗanyi haƙuri aya ta biyu shi ne wanda aka tsaya a kai ko? a kan za a tashi a tanawa za a tashi a aya ta 253 aram ma shi ne alkali ka amince da haka? to aram ma ya yi alkalanci ya ce shi don an ba ku hukunci to tun da haka ne kun dace muna cikin tsora ta biyu a cikin jerin gwadon surorin ƙorani daga sama wato suratul baqara kuma wannan shine kamar da fara tafsiri shekara na shida a wannan a cikin qur'ani a wannan masallaci din mun yi fatiha kuma mun yi baqara aya 252 a cikin shekara biyar yau shekara ta shida zamu tashi akan aya ta 253 fatan mu Allah ya karba kuma gabanin nan ina aiki da damar na taya mu murna na zuwan watan ramadan zuwan watan ramadan alkhairi ne mai girma da ke bukatan a rika ce musulmai murna na zuwan wannan wata mai albarka to da haka ina taya mu murna ina mana fatan alkhairi ina mana bushara da zuwan watan ramadan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbansa yace atakum shahrun mubarakun wa fi riwayatin atakum ramadan shahrun mubarakun yukhlaqu fihi abwabun niran wa yuftahu fihi abwabul janna wa da ash-shayatin kamar da hadisi yazo cikin sahihun nasa'i hadisi na biyar. yana cewa sai zai ya samu sahabbai an ga wata sai ya ce ya zo muku mai albarka watan ramadan wata mai albarka ya zo muku wanda a cikinsa ake wangala ƙofofin aljanna bi ma'ana shiga aljanna yana da sauƙi a wata ramadan da fiye da kowane wata ana kuma kulle ƙofofin wuta babu wani wata da wuta shiga wuta ke da wahala irin watan ramadana ce sa idan ka ga mutum a wata ramadana iya sabon allah bayan an ɗaura shaidanu malamai suka ce to shi ma shaidanun insu ne shi ma a cikin mutane shaidan ne amma shaidanin jinni Allah ta'ala yana daure mana su wasu fidati shayatin kuma a cikin wannan wata akwai dare ɗaya wanda yake albarka su ya fi watanni dubu a nan sosai sai ce duk wanda aka haramta masa albarka da alherin da ke wannan wata da wannan dare din to an haramta masa dukkan alheri dukkan alheri an haramta wa mutum To wajibi ne mu yi ƙoƙari da kada a haramta mana alherin da ke cikin wannan wata mai albarka mafu sai baya ga wannan kuma mu sani cewa wata na ramabana ba yadda muka saba a al'ada wai azumi shine kamewa daga ci da sha da mu'amala da iyali ba a'a azumi sai an kame daga abin da baki ke fada ido ke kallo kunne ke ci duk wannan ya shiga cikin azumi kamar yadda muka sani hadisi ingantacce ya ce ah, inna siyam laysa min al-akli wa shurb innama siyam min al-laghwi wa rafasi hadisi ne cikin sahihul mawarid hadisi na 741 cewa shi azumi ba wai kamewa ne kawai daga ci da sha kadai ba a'a bayan su sai an kame daga allahu dukkan yashashiyar magana ba kai ba zaki. ba kai ba cin mutuncin wani ba kai ba yi wa wani kazafi ba kai ba duk waɗannan abubuwan ba aikin mai azumi ba ne sa in wani ma yi maka kace masa a ni ina azumi kawai in ni sa'i ba ni mai azumi ne in yake a ce mai da azumi to in dai ban sani ba ina maka magana akan na wani ni dai ina azumi don haka hakikanin ma'anar azumi sai mun kame dukkan gabanmu daga dukkan wani nau'i na sabon Allah subhanahu ta'ala bal ma su ne muhimmai din fiye da kamewa daga ci da sha saboda me saboda hakikanin azumi daman amana tarbiyya ce tarbiyyar nan ba ta takaitu akan kamewa da ci da sha ba tarbiyyar ta kai zuwa ga tarbiyyar ido tarbiyyar kunne tarbiyyar baki tarbiyyar hannu haka tarbiyyar kafa mafhum tsayi Allah ta'ala ya samu wani lafiya so muna cikin suratul bakara insha Allah ta'ala ra mun tsaya a aya ta 252 yau za mu tashi insha Allah ta'ala a kan aya ta 253 zuwa inda Allah ta'ala ya kaddara za mu tsaya na abu من همسه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء إِلَّا ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون جزاكم الله خيرا ma idan yana karanta ƙorani yana tuna mini da Sheikh Bahamud Khalil Husari rahmatullahi alaihi muryar ta arama ne amma in ka kula za ka ga akwai mix da karatun Sheikh Mahmud Khalil Husari ana ta'assartu bihi jiddan na tasirantu da shi musamman wajen kaunar sa, Sheikh Mahmud Khalil Qusari rahmatullahi alayhi ana ta'assartu bihi jiddan a dai zamani na yanzu ban san baya ba a dai wannan generation waɗanda Allah ya sa muka ji muryarsu ko muka rayu da su a a dai duniya ban san wanda ya fi shi ya karanta ƙwar'ani ba in arama yana da wanda ya fi shi sai in sani arama ya ce shi ma shi ne nasa a duniya mun yi manyan mashhuran karatun ƙwar'ani a duniya akwai sheik mustapha ismail ya rasu wajen akalla shekara kusan arba'in akwai sheik siddiq manshawi shi ma ya rasu tun 1969 don ba yanzu ba ne shi ma ka ga rasuwarsa sama da shekara 52 zuwa da uku akwai sheik abdulbasit abdulsamad akwai sheik khalil mahamud husari akwai sheik mahamud aliyul banna waɗannan su ake kiransu a wannan generation su ne wai turakun ƙur'ani na zamanin su ne turaku sheik husari shi ya fara karanta ƙur'ani da aka yi rekodin complete set a ƙur'ani a kaset a ce an karanta set na ƙur'ani shi ya fara yi a duniya so da aka su arama da suke mana yanzu suna koyi da waɗanda suka rigaye su ne shi ya fara yin wannan ah, waɗannan su ake gidansu turakun ƙur'ani na wannan zamani da ah, musamman in ka san ka'idar karatu kuma da kira'ad da Allah ya musu baiwa da shi na su canja daga wannan karatu zuwa wannan karatu daga wannan karatu zuwa wannan karatu Allah ta'ala ya ji kansu ya gafarta musu ya kyautata namu bayan nasu duka sun rasu na'am Allah ta'ala ya ce tilkar rusul waɗancan manzanni fabbal namun fifita sashin su ala ba'abin akan sashi minhum daga cikinsu man kallama akwai wanda Allah ta'ala ya masa magana kalimullah kenan wa rafa'a ba'abahun darajat Allah ya ce kuma an ya ɗaukaka sashin wasu a cikinsu akan daraja daraja wani ya fi wani daraja wa ataina mun ba wa isa ibn maryam albayyinat mun ba wa isa dan maryam isa alaihi salatu wassalam dan maryama alayat albayyinat ayoyi bayyanannu wa ayyadnahu muka karfafe shi bi ruhil qudus da wannan rai wanda yake mai daraja mai tsarki walau sha Allahu da Allah ya so maqtatalan ladina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhul bayyinat da Allah ya so waɗanda suka yi yaƙi a bayansu da ba su yi yaƙi ba bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu walaki nikhtalafu sai dai sun yi ta yawan saɓani da bai da asali faminhum daga cikinsu aka samu wasu man amana wanda suka yi imani da Allah wa minhum daga cikinsu man kafar wasu suka kafirce walau sha Allahu da Allah ya so maqtatalu da basu yaki ba walakin Allah sai dai Allah yaf'alu yana aikata ma yuridu abin da ya so ne wannan aya tana karantar da mu manya-manyan darussa daga cikin manyan darussa da take karantar da mu shine duk ababen da Allah ya halitta a duniya wani yafi wani daraja duk abin da Allah ya halitta a duniya wani yafi wani daraja na biyu a cikin manzanni da Allah ya turo bayyana mana wasu ma sun fi wasu a cikin su daraja baya ga wannan sai babu misalan wasu manzanni da Allah ya basu wasu irin mu'jizozi waɗannan mu'ujizozi don su zama darasi ne gare mu na mu gane cewa lalle waɗannan annabawa ba annabawan zuƙi ta malla ne annabawa ne na gaskiya don abun da suke yi gama garin ɗan adam da ba annabi ba manzo bai sai aikata su ba sai kuma Allah ta'ala ya gaya mana duk da matsayin annaba da manzanni suna neman taimakon Allah suna neman a kawo musu dauki shi yasa Allah ya ce sai muka kawo musu dauki muka taimake su kuma Allah ya bayyana siffar mutane ba za a taba yiwa duk duniya ya zama fahimtar mu ɗaya bane wani zai yadda akwai Allah wani ba zai yadda ba wani zai yadda akwai Allah din amma fahimtar sa daban wani ko fahimtar sa daban shi yasa Allah ya ce mutane ba su zama tsari iri daya duk wannan da karshe Allah ya ce yana aikata abin da yake so ne wato Allah ba kowa ya zaɓi abin da yake so sai an je lahira ya saka wa kowa bisa ga yadda ya dace da kuma kyan niyyarsa Allah ya samu dace ya kuma kyautata niyoyinmu Allah ya ce tilkar rusul waɗancan manzanni asali kalmar tilka ismul ishara ne wato sunan nuni ka ce wancan amma in ka ce tilka wancan a larabci iyan ishara ga mace ce idan namiji ne sai ka ce me zaka ko zalika kamar aya ta biyu a bakara zalikal kitabu wancan littafin kaga littafi namiji ne sai aka ce zalika a nan tilkar rusul su manzanni akwai mace a cikin manzanni amma sai aka ce waɗancan manzanni kuma aka yi nuni da ishara na mata menene dalili amsa na wurin malaman na hau in ka ce a ƙa'idar larabci kalmar rusul su ne manzanni guda dai sai a ce me ar-rasulu ko a ce al-mursal Allah kuma huwal mursil mu kuma al na ilayhim Allah shine al-mursil wanda ya aiko annabin da ya aika shine al-mursal shine ismul maf'ul wanda kuma aka aiko gare mu mu ne wanda aka aiko al-mursal sannan littafin kuma shine al-mursal bihi wanda aka yi aike da shi so kaga anan guda dai ar-rasul aw al-mursal jam'i sai a ce ar-rusul ko kuma me in ka ce ar-rusul ya zama jam'u taksir so a ka'idar larabci jam'u taksir wanda yake ba jam'ul muannath salim ba ba jam'u muzakkar salim ba jam'u taksir jam'u taksir shine jam'i da aka yi da aka karya surar asali a asalin mufradin kalma da so da kan kace ar-rasulu sai kace ar-rusul ai kaga an canza siffar asalin kalma to duk abun da yazo a jam'u taksir ya halatta ayi isharar sa ga mace yanzu kace malak mala'ika din kace al-mala'ika zaka yi cewa ja'atil mala'ikatu a larabci yayi saboda mai saboda almala'ikatu ya zo ne, jamu taksir ne za ka yi cewa ja'atul mala'ika za ka yi cewa ja haka za ka yi daukan ko da jamu mu'annafi salim na yana iya zuwa da mufuradi za ka yi cewa misali ja ja'atis sahabatu a larabci ja a sahaba ya Ja ja'al mala'ikatu a larabci ja a ja'atul mala'ika ya yi. in ka ce Arabiyun ya yi in kace. جاءت a ياي yayi saboda a arabiyun jam'i ne qalatil a arabu ai kaga ba ce qalal arabu sai ka ce qal saboda me saboda jam'u taksir ne so a ka'ida ya zo da tilkar rusul saboda me saboda rusul jam'u taksir ne to ya halatta ayi nuni gare shi da siffar mace shi za aka ce tilkar rusulu me yasa aka ce waɗancan saboda dukkaninsu sun wuce ake ba mu labarinsu ko su rayu da su annabawa da Allah ya kira mana Qur'ani guda 20 da nawa da biyar alal akalli akwai wanda muka rayu da su babu wanda muka rayu da su so kula ga wannan tunda duka sun wuce sai aka ce tilkar rusulu waɗancan manzanni faddalna ba'adahum ala ba'ad shine ja'alna ba'adahum afdal min ba'adin min adadil atba wal risala wal maqam ta ɓangaren adadin mabiya ta ɓangaren risalar da aka basu ta ɓangaren mu'jizozin da Allah ya basu da ɓangaren matsayin da Allah ya basu wasu su sun fi wasu wannan abin da ke bayyana mana shine duk duniya ba a taba zama iri ɗaya ba dole wani ya fi wani amma idan Allah ya ka kan wani karka ɗauka wayanka ne ko daraja ya sa ka fi shi yanzu wani iya da direba idan direban sai ya kama shi haka ya rike tsakani da Allah sai dai bayan gida ba haya a wannan sa bai sai kwace ba kaga in kudi yake bada arziki da inda karfi ka yake bada kudi ai da direban ya bishi kudi amma sai shi Allah ya ba shi kudin bai ba direban ba shi yake tuga shi mafhum tayyib shi sa daukaka mutum idan aka yi ba iya nufin fi kowa bane iya nufin Allah yayi ne dan ya jarraba shi shi sai ce faddalla ba'dhum ala ba'd kuma hatta a cikin mutane da manzani duka haka ne a cikin mutane Allah ta'ala yakan zabi wasu sai ya maida wasu daga cikin musulmai mu'minai wasu mu'minai muhsinai wasu muhsinai su zama manzanni hatta a cikin mala'iku Allah ta'ala yana zaba a cikin mutane yana zaba a cikin mala'iku yana me yana manzannin manzanninsa har ma dai matsayi a kai الله يصطفي من malaa Allahu yastafi Allah ya ce yana zaɓa minan mala’ikati daga cikin mala’iku, rusulan manzanni wa minan nasi a cikin mutane ma yana zaɓa, wannan cikin rusul hajji ke nan ayata biyar. Allah yana zaba a cikin mala'iku ya maida wasu daraja su tafi wasu a manzanni wasu tafi wasu ya tabbata a suna darajar mala'ika jibril fi dukkan sauran mala'iku babu mai darajar mala'ika jibril mafu tsaye, don haka a cikinsu Allah yakan ɗaukaka wani a kan wani a cikin mutane haka ne a cikin manzanni ma haka ne ko aji ɗaya kuke sai Allah ya ɗaukaka wani a kan wani ko da matsayin kuɗe ɗaya ne sai Allah ya ɗaukaka wani a cikin naku akan saura ɗin ko aji ka shiga sai gaji akwai class rep shi yake kula da ajin idan kai latti sai ka zo ka same shi ana hada attendance da Allah ya hakuri kuma colleague ɗinka ne tare kuke karatun amma tun da shi ke rubuta suna lokaci sai ka mar fadanci in ba haka ba sai ma ka sunanka cikin wanda ba su zo ba kuma bai fi ka da kwai ba dukkanin ku ajin ku ne to haka sunnar Allah take in kun hada cikin mota tafiya ɗaya kuke abokane ku hudu ko ku biyar ɗaya yake tuka ku a lokacin wannan ɗayan yana da daraja akan ku. yana rike da tsayari in ba Allah ya kare ba sai sa ku a hatsari in ya ga dama to a lokacin shugaba ne shi yasa ko musu ba a so kai da direban ka ka bari sai kun sauka <laughs> minhum daga cikin su man kallama Allah akwai wanda Allah ya masa magana wane ne Allah ya masa magana wanda ya fi shahara shine annabi Musa alaihi salam wanda Allah ta'ala ya kira sunansa a Qur'ani a sau nawa na'am sau nawa wan nawa eh bai kai haka ba hmm, to na ba ku asami amma bai kai ba na ɗari da ɗari na ashirin da nawa ashirin da hudu to aiko a cikin bakara akwai goma sha uku ya ce ɗari da talatin da hudu kun amince? a haka in ce baka yadda bakwa sai ka kawo hujja a magana mafi inganci sunansa ya zo da da talatin shida a ƙur'ani shi ne ake kiransa kalimullah annabi musa a.s. shi ne kalimullah min kumman kallamallah ya fi shi yasa ba shi cewa Musa kallamu wannan kalimul ladin shine wai Musa kallamu saboda wannan daukaka ce saboda hatta cikin manzannin ba kowa Allah ya magana da shi ba amma annabi Muhammad ma fa kalimul ne shi ma tabbata a sunna ayin ka duba hadisin Isra'i da Miraji aya ta farko a cikin Isra'i subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أي يجي سما تدي تبيو تأكو يحدى النبي إبراهيم النبي موسى النبي إدريس يجي وجن الله كما الله وسما جنا أما جنا ما في إنجلتي صدق شيء ما يجي ما جنا الله so da haka annabi musa shi fi shahara da dai kalimullah wanda allah ta'ala yake magana da shi a lokuta da dama kuma kai sai yakan yi magana da shi subhanahu wa ta'ala wannan misali ne na Allah ya ɗaukaka darajar wasu manzanni kan wasu Shi ne tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din min man kallamalla daga cikinsu a akwai wanda darajar ta ɗaukaka darajarsa har Allah ta'ala ya masa magana Allah yana magana da shi kai tsaye yanzu idan aka ce sarkin garin ku kai tsaye kake zuwa wurin sa ba maki ai daraja ce ce sa wanda yake zuwa wajen shugaba ya kai sako ya fito da amsa ko da darajarsa a matsayi ba ta kai taka ba wani lokaci iya da gatan da kai ba ka da shi saboda mai saboda rashin shamaki tsakaninsa da shugabanka ko wani abin da ya kama da haka to shi annabi Musa kai tsaye Allah ta'ala yake magana da shi baya ga wannan warafa ba'dakum darajat a cikinsu kuma Allah ya ɗaukaka darajar wasu bayan wani na magana da Allah to akwai wanda Allah ya ba su ƙarin darajoji su ne waɗanda magana mafi inganci guda biyar waɗanda ake gani su ne suka fi kowane annabi daraja arama za ka yi kama na koda misali a ƙur'ani وإذ شرع لكم من الدين والذي, والذي أوحينا Da za jazakumullahu khaira aya ta farko wa iz akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wata sura kenan suratul ahzab aya ta dawa zai zama aya ta bakwai wa iz akhadna kaga lokacin da muka karba muka damka mithaqahum na manzannin wa minka sai Allah ya ce da kai wane ne kai din annabi Muhammad dan da shi ake magana wa minka da kai wa min nuhin da annabi no da sai kuma wa wa ibrahim annabi ibrahim sai wa wa musa wa isa kaga wadannan guda biyar sune qulul azm sune kuma aka maimaita a aya ta biyu da ka shar'a lakum min ad-din ma wasabihi nuhan wannan zai zama wata sura ita zai zama cikin suratul shura aya ta 13 shar'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta gare ku daga addini ma wasabihi nuhan abin da aka yi wasiya da shi ga annabi nu wallazi na ilayka ko wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam ko kaga guda biyar shar'a lakum min ad ma wasa bihi nuhan wallazi na ilayka annabi muhammad wa ma wasaina bihi ibrahima wa musa wa isa ibn maryam an aqimu dina wala tadafarraqu kaga wadannan guda biyar su ne ulul azmi duk sauran manzanni darajar su bai kai wadannan guda biyar ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim annabi musa annabi isa annabi nuh a cikin manzannin waɗannan guda biyar sun fi kowa daraja su ne ulul azumi minar rusul wato a manzannin su suka fi kowa ɗamara wato darajar farko su Allah ta'ala ya bawa duk wani mutum ma da ya samu ɗaukaka a manzanni din to bayan waɗannan guda biyar ne kisa Allah ta'ala ya ware su shine warafa rafa'a ba'dakum darajat hatta a daraja wasu sun fi wasu daraja ai in an je filin kiyama kuma gaba ɗaya annabi muhammad shine shugaban nasu sallallahu alaihi wasallam saboda shi kadai zai iya zuwa gaba ga Allah ya roka mana ceto ce sa a ƙa'ida idan ka fahimci addini baka hasara da wanda Allah ya ɗaukaka yanzu duk yadda kai ba za ka raba arama da tilawar Qur'anin nan ba bai da za ka yi ce ta to haka Allah yake shi Allah idan yi abu ba a iya din sa duk abin da ya yi ko a karba ko a imani ko a ɓata lokaci amma abin da Allah ya hukunta ba bai iya kalubalantar Allah kuma ba za a taɓa zama haka a duniya ba dole sai an tashi wane ya fi wane wane ya fi wane wane ya fi wane haka duniya ta fara haka za ta kare kuma duk matsayin da ka kai din sai ka ga akwai wanda ya fi ka sai kana ga wani babba ne sai ka je wani taro sai ga babban ashe dan karami ne saboda me saboda kowane wuri da inda darajar take mafu tsayi da haka an ɗaukaka wasu akan daraja wasu sun fi wasu daraja Allah ta'ala ya ce wa ataina isa bin maryam albayyinat mun ba wa isa dan maryam albayyinat kalmar wa ataina isa kaga wa ataina fi'il ne sannan wa fa'il na din shine matsayin fa'ili din isa bin maryama shine al awwal albayyinat wannan kaga an kira me an kira sifa ba kira al-mawsuf ba sai mu kaddara wa ataina isa ibn maryama al-ayat al-bayyinat so sai zama al-ayat al-bayyinat zaka al-ayat shine muqaddar wa ataina isa ibn maryama al-bayyinat wa ataina isa ibn maryama al-ayat al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus sai muka ba wa isa dan maryam shi sa Allah ta'ala ya bayyana mana ayoyi da yawa a Qur'ani cewa shi ya aiki annabi Isa kuma yace manzo ne kuma zuwa ga waye ake shi zuwa ga banu Isra'ila shi manzo ne zuwa ga banu Isra'ila Isa alaihi salam manzo ne ga waye banu Isra'ila kuma yana cikin annabawa biyar da suka fi kowa daraja a duniya kuma Allah ta'ala ya bayyana mana irin ayoyin da ya bashi har ma zai ba misali ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة من ربكم ساكت ورسولا ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم ببينة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 وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين جزاكم الله خيرا wannan wannan sura Ali Imran aya ta 49 sai dai mu'jizan Qur'ani akwai kalma ɗaya da ban nutsu da yadda aran ma karanta ta daga farkon ayon iya farkon aran ma saki daga farkon wa rasulan ila bani isra'ila ni qad jitukum bi bayyinatin bi ayatin Allah khair mu'jizan qur'ani ne hankali na bai wurin amma da yace bi bayyana tun nan sanda na jini na ya dan motsa <laughs> kuma shi yana karanta abu mamaki bai nutsu da abin da ya karanta ba a daidai wurin jikinsa ya yi sanyi amma da ya gagara gane mai matsala wannan shi ne mu'jiza ta qur'ani <laughs> wannan cikin ali imran aya ta 49 Allah bayyana mana da yace wa ataina isa ibn maryam albayyinat ya bayyana mana ayoyin ne ba annabi isa wa rasulan ila bani isra'ila manzo ga bani isra'ila anni qad ji'tukum yace nazo muku bi ayatin min rabbikum da ayoyi daga wajen mahalicinku ga irin mu'jizozi ayat sune mu'jizat wato ga mu'jizozin da Allah ya ba annabi isa bi ayatin min rabbikum na farko anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati tsairi ina daukan tabo sai ya suranta siffar tsuntsu sai ya yi tsuntsu da tabo kuma sai ya hura wa tsuntsun nan rai fa an fuku fihi fa yakunu tsairan bi iznillah kaga ba da izininsa ba bane da izinin Allah yake yi shi annabi ne manzo amma abun da yake na kera tsuntsu ya hura masa da sai ce bi iznillah da izinin Allah ne to kaga wannan mu'jiza ce ta Isa alaihi salam inni akhluqu lakum min tin ka hay'ati tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi iznillah wa ubriqu al-akmaha wanda aka halis aka haife shi a makanta da makanta ya zo duniya annabi Isa yana iya warkar da shi idan sai gani wal aburasa wanda aka haifa da kuturta ko wani ciwo da ya kama da wannan irin na kora don aka zo wajen annabi isa take sai warkar da shi amma da me shi ma bi iznin ladin ne sai da izinin Allah izinin Allah sannan me yana iya fara yadda matattuma da izinin Allah sannan wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma ta tadkhuluna fi buyutikum idan annabi isa ya zo ya kalli cikin arama zai faɗi da mai yi sahur zai ce arama ka cika za a sahur kai mai tafsiri kai kuma cikinka kaza ne ba sai na faɗa ba zo? <laughs> sai mu yi malam mai gaba idi wa sirru fi ma yi yi so idan ya zo shi sai ce to da ka ci kaza duk nan sai ya gaya kowa mai ci gashi don ga alamar naka ya dan nike ma ga amma ga abin da ya saura a cikin naka ga alama ga dan alamar matsara matsara wani ga dan dibina dibino a ciki haka zai fada kai ka sha kunu ga dan burbudin kunun a hanjinka duk yana wannan Ka ga yi ina ne sai tuna mutane asiri sai ka zo kai gaye ka zana sai ce ga duma me a cikin ai aiki ya jika kuma wa matar da khairu na fi buyutikum ba fa nan ya kare ba abinda ka koyi a sto sai ya fada ya ce so don kawa ne kai akwai shinkafa wajen kwano uku da ya saura wane kuma wajen buhu sha uku ne amma fa ka buhu ɗaya ne ma'ana sa ba za ka ƙara masa ba shi kuma wancan ko kwano ɗaya baya da shi to ba a nan ba abin da ka ɓoye a gida ma zai faɗa so a yanzu malamai suka je sai ka ce zai fada abin da ke akawun ɗinka balance akawun ɗin aran ma a banki kaza kaza ne <laughs> duka waɗannan mu'ujizat ne da Allah ta'ala ya ba annabi isa dan ne. don yaje wajen jama'ar su gane in sun gan shi da hannu biyu kafa biyu ido biyu kunne biyu su gane bayan nan fa Allah ba shi wani abin da ya fi ƙarfinsu ya zama gama gari mafu ya zama ga ba dau to su ne mu'ujizozin da Allah yake bawa manzanni sai ku gansu yanayin halittar su irin taku ne amma in suka wani abin ya fi ƙarfin ku bahaushe ce wata miyar sai a makwabta wata kuma ta ma fi ƙarfin makwabta sannan Allah ta'ala ya bayyana wannan sai ce wa ayyadina ku bi ruhil qudus sai muka karfafe shi bi ruhil qudus kalmar ruh mudafun ne al qudus mudafun ilayhi ruhul qudus kalmar ruh shine rai al qudus kuma wanda yake me wanda yake mai tsarki al qudus rai wanda yake mai tsarki rai mai tsarki a qur'anance karama zaka yi ne mana aya قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين wannan cikin suratul nahl aya ta 102 qul nazzalahu ruhul qudus ka gani wanda ya sauko da shi gare shi shine wa wannan rai mai tsarki shine mala'ika jibril so a ƙur'adancin kan ce ruhul kudus ana nufin mala'ika jibril mafu sai Allah ya turo mala'ika jibril ya taimaki isa alaihi salam wannan yake kuma bayyana ma da malamai suka ce duk ƙarfin mulkin mai mulki a duniya iya neman taimako da kafafawan Allah yanzu ba haka ba wani sai ce to annabi kuma ya neman taimako ne annabi ne isa yana cikin ulul azumi amma duk da haka ya nemi taimako Allah ya kara mar taimako da mala'ika jibril wurare nawa Allah ya turo mala'iku suka taimaki annabi muhammad sallallahu alaihi mala'ika jibril ya zo filin yakin badar an yi badar da wanda har annabi yake magana ganawa da mala'ika jibril akan yakin badar yana bayanin wanda suka fi kowa daraja a cikin sahabbai su ne da suka je a ahalu badr sai mala'ika jibril ce mu ma a mala'iku duk wanda ya je badar darajarsa a wurin Allah ta fi wanda bai je ba hatta a cikin mala'iku wanda ya kawo sahabbai ɗauki ranar badar darajarsa a wurin Allah ya fi na wanda bai zo ba to kaga annabi yana neman taimako duk mulki idan mai mulki da shi ba zai iya yi shi kada ba sai an taimake shi taimako na farko iya neman taimakon Allah mulkin gidanka iyalinka kwaya daya yanka biyu in babu taimako Allah ba za ka iya ba abincin sai ka fita ka rasa inda za ka nemo shi wani matansa wani ‘ya'yansa goma sha tara ‘ya'yansa ashirin da bakwai yana ciyar da su da sauki kai mace ɗaya ne da ‘ya'ya biyu kuma ga su abin tausayi ba ka iya yi sai hannu baka hannu kwariya sai Allah ya taimake ka in ka kawo abincin a iya dafawa sai da taimakon Allah in ba taimakon Allah ba zai da ba. so a kome muke ciki sai mun nemi taimakon Allah ba matakin da ɗan adam zai kai wai yayi tunanin bai neman Allah ya taimake shi ya karfafe shi ran da kaji baka da bukatan taimakon Allah daga zar kuma lalacewar ka ta fara tunda annabi irin Isa alaihi salatu, iya neman a taimake shi aka taimake shi bi ruhil qudus shi sa shek abubakar mahamud jumi allah ya masa rahama ya taba magana a tasiri ke cewa babu daga cikin annabawan da suka sha wahala na da'awa akwai annabi lut me dalili saboda bai samu mataimaki ba amma duk sauran annaba za ga suna da mataimaki ga annabi musa ga annabi harun in ka ɗauki misali annabi muhammad ya samu taimakon sahabbai abubakar umar usman aliyu radiyallahu anhum da sauransu amma annabi lut ya zo ya yi aiki ne shi kaɗai gayya sai zama ya sha wahala sai ce rashin mataimaki ya sa wahalarsa ta kai iyaka to kaga hatta annabawa da manzanni suna neman taimakon mutane bare dan adam shi yasa babu wani abu na rayuwa na mulkin gidanka ko anguwa ko jiha ko kasa ko wani bangare ko wani association ko wani union da za ka iya babu taimakon Allah in limanci ne sai Allah ya taimake ka in ba haka ba wallahi sai ka shiga hadda da kai aran ma ne kullun ka je haddan fatiha ba ta zuwa kuma ka za a yi sallan haka duk inda ka gwada fatiha ta gagara zuwa dole wani sai ya jawo ka a bar mai iya Fatiya ya shiga sai ka ji wuta ta ɗauke kuma in ka dawo gefe sai ka ji fatiya ta zo a ban kauce gaba za ta zo ta ba so kaga kana neman taimakon Allah hatta abin da muka karanta ya zo fa a lokacin da muke bukata akwai taimakon Allah in ba haka ba wata sai abun ya ɗauke wuta ka san abu amma sai a shafe shi ka ji kawun baka san shi ba da haka annabi isa iya neman taimako Allah ya taimake shi walau sha Allah da Allah ya so kalmar lauɗin nan shartiyya ne wato lau sha'a shartiyya ne sha'allahun nan shine asalin me shine fi'ilu shart zo kuma tare da fa'ili sannan iqtatal alladhina min ba'dihim shine jawabu shart da Allah ya so maqtatal na min ba'adin, da wanda suka zo bayan annaba ba su yaki ba min ba'dihim bayansu saboda me min ba'di ma bayyana bayyinat saboda bayyanannun abubuwa sun zo gare su hujja ta bayyana karara gare su an turo annaba sun zo da mu'jizozi yanzu don Allah idan mutum ya son gaskiya a ce ka rayu da annabi Isa ya zo ya samu mahaifinka makaho ya warkar da shi mutum ya mutu da izinin Allah ya ce tashi mutum ya tashi a kawo kuturu ya warkar da shi ka rayu da shi ka ce karya yake zaka yadda hankalinka zai kawo amma fa dan adam da kin gaskiya haka sun kare ta manzanni ko ba fadan ba har filin kiyama annaba za su tsaya gaba ga Allah su ce ya Allah mun isar da sako sai wani ya kalli annabi ya ce wallahi Allah ƙarya yake mana ba inda yazo wallahi ƙarya yake wallahi har a filin kiyama fa duk abin da muke ganta sai an kare ta su kisa dan adam tana da wahalar sha'ari waɗannan manzannin sai annabi Muhammad ya zo ya shaida ya ce Allah sun isar da sako don mun karanta kaza ya kafa hujja tukunna ake yadda amma mutanen za su ya gaba ga annabi su ce annabi musa baka zo ba wallah allah da ka aiko shi yawon sai da wallah muka yi kajira bai zo ba annabi isa wallahi bai haka za su fada saboda dan adam duk karfin hujja dan adam na son musu zai iya yi saboda mai saboda dan adam yanayin sa haka yake imani ne ke iya sa ka bi gaskiya amma bisa ga yadda ran dan adam yake in babu imani to ba halitta ke da fan gaskiya ba abin da yake sa ka bi gaskiya shine imani abinda ke sa ka yi kuskure ka gyara shine imani abinda ke sa ka yi fatawa ka warware in ka fahimci gaskiya shine imani in ba haka ba to dan adam baya iya karban gyara ɗan adam zai iya ga duk hujja zai karyata to shi za ke hatta annaba ana karyatawa in ba haka ba wa zai rayu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya karanta ƙur'ani ya duba mu'jizan da ke Qur'ani ya ce Qur'ani ba gaskiya bane ka shiga field na embryology ka ga me Qur'ani yayi ka shiga fil na oceanology ka ga mai qur'ani yayi ka duba irin mu'jizozin qur'ani ai ka san wallahi dan adam bai isa yi ba wallahi dan adam bai sai ka kashi ne cikin dalilin mu'jizan Qur'ani ba kai ka san wannan maganar Allah ce amma duk da haka dan adam ya ji gaskiya zai ce mu wallahi ba mu yarda ba to shi yasa dole fa shiriyar nan sai mun yi da gaske Allah ta'ala ya kara mana shiriya walakin ikhtalafu sai dai mutane sun yi sabani saboda ɗabi'arsu ne wane ce fari wane ce baki wane ce ayi wane ce kada ayi Allah ya ce faminhum man amana daga cikin mutane akwai wanda suka yi imani man din nan ba iya nufin mutum ɗaya bane yufidul umum ne minhum man amana akwai abubuwan da suke amfanar da umum kaman man kaman al wa al tufidul kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim inji ibnu usaymin rahmatullahi alayh so wa minhum man amana daga cikin su akwai wanda yayi imani ba mutum ɗaya ba a cikin su akwai wanda suka yi imani muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da mu a cikin masu imani kuma ya mana ƙarin imani din wa minhum a cikin su man kafar akwai wanda suka kafirce wa Allah yanzu simple example wani lokaci sai Allah ya baka duk hujjar duniya ta akwai Allah kuma shi kadai ne sai ya toshe basirarka kai ya dace ka tabbatar da samuwar Allah sai ka ta samuwar Allah a wannan generation an yi wani mai bincike da a duniya ta amince da ana kwatanta karfin aiki dinsa da mutane irin su Estin Albert Shi shine wa Stephen Hawking yayi research iyakar research a Cambridge University of Cambridge lokacin da dai karatu a wurin nayi wani course har gidansa an nuna mun ga inda ya zama na lokacin da yake Cambridge yake bincike duniya ta amince mai ilimi ne yayi bincike akan universe na daga cikin abin da ke bayyana girman Allah ka yadda akwai Allah shine bincike akan universe yayi bincike a physics yayi discovery da dama ya samu prize a duniya irin black hole nasa amma addinin ya ce shi sa ya bayyana masa babu Allah kuma wallahi in ka karanta abun da ya bincika abu ne karara da ke tabbatar akwai Allah da kai ka tabbatar simple example ka duba girman universe ka ce ba Allah ga ya mu mutum ɗaya da ya tsaye fili 50 by 50 ya gina kansa ya gida yanzu saman nan ka kalle daga ce babu wanda ya yi ta kuma tun da muka ba bata lalace bata barke bata faɗo ba kuma ce babu Allah haba jama'a ai gida bai gida kansa masallaci mota ta taba yin kanta yanzu za yi da mota a ce ita ta yi kanta kawai ka ce bai neta ne haka kawai ka kaza hada kaza ka kaza ba jama'a ai waɗannan duk hujja da ke bata akwai Allah ne imamu shafi rahimahullah na cewa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid a duk abin da ka duba a duniya akwai abin da ke bayyana maka Allah ɗaya ne a ko menene ka duba akwai alamar Allah ɗaya ne kuma akwai abin da ke bayyana akwai Allah ba za ka yi kora Allah ban ka duba halittunsa walau sha Allahu da Allah ya so ta luta ba su yi wannan yaƙi ba wannan taukidi ne ana taukidi abin da aka faɗa a baya amma duk da haka mutane son gaskiya sa sai sun yi yaƙi. walakin Allah sai dai Allah ya falu yana aikata ma yuridu abin da ya so tunda ya basu ya ba mutane zabi kowa da ime yake so wasu sun zabi su yaki sun je sun yi yaki yasa annabawa da dama da suka zo sun yaki da wanda suka ki gaskiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi yaki min babil misal annabi musa fir'auna ya yake shi ya bi shi akwai annaba da dama da sun yi wannan annabi musa yayi gwagwarmaya da fir'auna annabi ibrahim yayi gwagwarmaya da masu bautan gumata. so da ka don an ce yaki ba iya nufin ko da shi ne aiki da makami ba yanzu da awa wa'azi kadai jihadi ne a musulunci ka zauna ka ce allah ya ce ka fahimtar da mutane addini a musulunci sunansa jihadi